abin da ya sa na dakata na ce su tafi nasiha nake so in maki daga ni yake ke a matsayina wanda na isa a gare ki in maki nasiha kin ga yaron nan muktari Allah ya ba mu yaro ba zan ce Allah ya baki yaro ba da ni ma ɗana ne allah ya ba da yaro mai hankali mai natsuwa mai sanin ya kamata duk biyayyen da ɗa yake ma mahaifiyarsa yana maki in kin gitta masa kara bai ke tarewa. to tun kika samu ɗa mai albarka wanda yake girmama ki ni ma yake girmama ni to ba daidai ba ne ke kuma ki dinga yin abin da za ki tursasa shi ki sashi ya shiga wani hali na ha'ula'i idan kika ce dole dole sai yarinyar nan ta bar gidan nan kin sa shi ha'ula'i kina son haka ba za ki so ba idan kika ce ta fita ta bar gidan nan shi kuma yana tsananin santa zai iya binta duk inda ta tafi za ki san lokacin da ya bi ta za ki hana ya bi ta gaskiya ne allah kaɗai san abin da za su aikata yau kin ga idan suka tafi suka keɓe misali ta bar gidan ta je wani waje shi kuma ya bi ta suka dinga yin wani abin da allah ya hana na fasadi waye sanadi ke ce sanadi za ki so kuma a ce ɗanki ya yi wannan abin kunya ba za ki so ba dan ba wanda ke son nashi a ce ya lalace saboda haka ki yi haƙuri Allah ki kawo da kanki a tunanin yarinya ta bar gida don Allah ai dama na riga ma na na haƙura alhamdulillah Allah ya yarda ba wani abin da zai sake faru alhamdulillah kuma dama ina yawan gaya masa ya kawo min habiba na'am kai ma ka jima anan ma ya faɗa eh, ya ce ko zai kawo ko habiba ta zo to shine zan gaya masa ya ɗauko habiba ta zo sai ta dinga ɗauke min kewa wai yanzu wani shiri kike yi game da aure ko har yanzu kina kina ta jira <laughs> hajiya wani jira ai magana jira ya ƙare wanda nake jira ya riga ya auri burin ransa kuma kin san shi yanzu kwata-kwata ma bai da niyyar ƙara aure a nan kusa ji sakarya haka ya gaya miki ai ke kin san cewa wannan auren da ya amaryar nan tasa har yanzu ne bata kwanta min arai ba kuma ke kanki kin san ni buri na akan ku har yanzu ina nan akan bakana in kin yi kokari kin ja hankalinsa kina da goyon baya na ɗari bisa ɗari ke ma kin san wannan <laughs> hey hajiya ummatawa in kin yi kokari ba za ki zama tawa ashe kuwa <laughs> ha ha bawa to hajiya ko dama dai gane-ganen da kike yi ba gane-ganen kike yi ba kin ci gidanku me dalilin da yasa na ciki ki matso kusa da ni din ai saboda buri na ni ta fita ta bar gida idan ta bar gida ke ki meye gurinta amma fa sai kin yi da gaske saboda wannan yarinya bayan aljanun ma da suke tattare da ita ina kyautata zaton tana da jinin maita a jikinta maita kwarai kuwa <laughs> ni na fita maita umma wallahi tallahi idan na sata a gaba sai dai ita ta bar gidan nan ta banna a cikin shi daga ni sai ke ba ta da gurin zama a cikin gidan nan wallahi <laughs> haka nake so dawa ashe zaki zama dawa takin ce ma a ah, yasa kika dauko ni shine ba <laughs> tare da mai haƙuri Allah yana tare da ke muhimma ki haƙuri zamana aure zaman ibada lahira zaki samu shaida ki haƙuri kin je muhimma ki haƙuri sanda aiki yau sanda so mai da wukar ba abin da ya kawo ni ke dan ba na zo ne in baki haƙuri akan duk abubuwan da na yi miki don Allah don annabi ki ya haƙuri insha Allah ba za su sake faru ba a cikin gidan nan kuma daga bangaren hajiya insha Allah ba za ta sake mai ki ba ba komai daman duk abubuwan da ya faru ni ma ban sa a cikin raina ba sai dai kawai mu ci gaba da roƙon Allah Allah ya ba mu zaman lafiya da alheri mai ɗorewa. amma fa kin yi sa'a da Allah ya baki biji kamar yaya mukta saboda shi mutum ne mai hakurin gaske za ji daɗin zama da shi wallahi shi kuma sai rashin sa'a da na zamto matarsa ku. a'a ni fa ba haka na ce ba kar ki juya min zanci ah habiba mhm. na fahimce ki tsaf idan muktar yana da haƙuri ni kuma ta bangaren kishiya ba ni da haƙuri sam-sam shi yasa lokacin da ya zo gidanmu sai da muka yi da wajewa da shi akan ba zai min kishiya ba shi yasa na yadda na aure shi turkashi shi lallai kin yi ganganci a irin naki tunanin akwai namijin da ba zai miki kishiya ba ne ke dai kawai haƙuri za ki ci amarcin ki kafin lokaci ya yi ki ga ya kawo miki kishiya dan wallahi in ma kina da wannan tunanin a cikin zuciyarki tun wuri ki cire shi don wallahi kina zaune zaki ga an kawo miki kishi a cikin gidanki hmm. <laughs> Tuba, lallai kam. dan Allah in ba za ka damu ba ka rage min hanya mana haba dan Allah habiba wallahi na yi latti kin ga yanzu na dade ban fito ba kuma yanzu zan tafi wajen aiki kuma ki tare ni kice yayi ba wani wuri bane mai nisa na Ahmad Bello ya zaka ajiye ni amma dai daga nan dan Allah ba za ki ƙara dora mu wani nauyi ba ko ki ga mace na zo ne saboda dan ja ku kunne saboda na fara ganin alamu kina wani shishige mijina tun da na zo gidan nan mijina baya kaiwa dare bai dawo ba amma jiya da ku je unguwa da shi sai da ya kai har bayan karfe goma bai dawo gidan nan ba kin isa ki zo gaba na kina gaggaya min irin wa'annan maganganu ke da aka auro ki ki zo ki ci arziki har kike da goose da zaki kalle ni kina gaya min irin wa'annan maganganu to bari ki jin gaya miki banda rashin lissafi irin naki ke da aka auro ki arziki sai kuka zama dangin mayu kun zo gidanmu baki ɗaya kowa ƙoƙarin ku kuke ku dai ku lashe shi to kurwan mu kur wallahi mun fi ƙarfin ki <laughs> abin dariya ma wallahi to barki jin gaya miki duk shafe-shafen da kuma kuskure ma da kike yi fa shine zai sa tsufan ya mace ba ni dai na riga na gode wa Allah tunda bi na aka yi har gida haka auro ni kira kike maganar mayu ana dangin ku mayu suke ni a gidanmu babu maganar mayu komai da maita da aljanu duk a gidan nan ya kare a cikin gidan nan ni kike kallo kike gaya wa dangin mu dangin mayu ne ni kike faɗa ma wannan maganar mara mutum kin yi kaɗan ki taɓa lafiyar jikina wallahi in kyale ki wallahi tallahi ni ce ajalin wannan yarinya ko ban taba maka girki bane shi yasa kake gani kaman ban iya ba don ko matarka ba za ta gaya min iya girki ba wallahi a cikin gidana to ai sai an gwada akan sannan bare ita ta yi min girki kala kala kala daban-daban kuma na ci na ji daɗin girkin nan bana tunanin akwai wanda tafi mata ta iya girki ai ko duk ranar da na yi maka girki a ranar ne za ka ce kawai ai gida <laughs> Allah ki daina irin wannan magana ani yanzu na zama waliyin ki sai dai an dauke ki a zo neman aure a gari na bada o kai ba za ka dauka ba sai dai ka bayar mm. da arziki a gidan wani gara a gidan a gidan namu ma a ɗakin a ɗakin namu ma a kan gadon ka wani arzikin <laughs> muktar ina son magana da kai haba muhibbat tun safa ina gidan nan fa tare da ke ban fita ko ina ba ko aiki ban je ba idan akwai magana da zaki min me yasa tun ina ciki baki min ba sai da na fito yanzu ina shan iska ni ga baki ɗaya muktar ban ma gane me kake nufi ba tun da habiba ta zo gidan nan gaba ɗaya na kasa gane kanka wai shin habiban nan kanwar ka ce ko kuma budurwar ka ce kina so ki shiga tsakanina da yar uwata kenan to bari ki ji baki isa ki shiga tsakanina da habiba ba na ki san abin da ke tsakanina da ita kuma ina gargaɗin ki duk maganar da zaki mu ki rika tona magana ki kafin ki fidda ta ki shiga ciki ki rabu da ni ko tare da mai haƙuri Allah yana tare da ke muhimma ki haƙuri zamana aure zaman ibada lahira zaki samu shaida ki haƙuri kin je muhimma ki haƙuri kin je muhimma ya ka ya yi kyau ko bai miki kyau ba ai babu yadda za a yi kayan maza yi wa mata kyau kamar yadda na mata ba zai taɓa yi wa namiji kyau ai dole ka faɗa haka saboda kana tsoro kan matarka ta gani ta hana ka sukuni ba haka ba ne kawai saboda matata ta ga hula ta a hannunki shikenan sai ta hana ni sukuni eh mana ai ba mijinta ce ba ne to ai malam ya kamata ka gaya wannan matsayina a wurinka muhibbar matsayinki na nan a matsayinki haka zalika ita ma matsayinta yana nan a matsayinta ke matata ce ita kuma yar uwata ce ce? wai me haka ne ya ne haka ba ganin abin da taimu ne zaka ce wani me ya haka subhanallah kin ji ciwo ne hajiya habiba ta na fara gajiya da wannan yarinya a cikin gidan nan wai sai yaushe za ta bar gidan da ni duk da ya fara wulakanta ta a gabana ni gaskiya abin yana damuna na kosa ta tattara kayanta ta bar gidan nan <laughs> wai hakkin bani dariya haba habiba sai ka ce baki san mu bane me ai baki sani ba komai fa na rayuwa fa a hankali ake yin su habiba a hankali a hankali za ki ga tabar gidan nan amma idan aka kore ta kika shiga ai mu bai cika ba alƙawarin da ta yi ta ce ita ba mijinta ba zai ƙara aure ba daga ita shi shikenan to tana gidan za a aure ki in ya so sai ta bar gidan haka ya kamata a Eh? Eh mana. <laughs> Gara a wurin tana gidan. Yawwa. Gasa mata kaya a hannu. Kada za su tattara ta tafi? A'a. Me kike ci da baka na zuba? Ai na shirin kike dai. A'a in yi shiru kawai. Kyale eh, da su. Magana ta kare. <laughs> Kyale ni. Ai. <laughs> Ki dai da gaggawa. Ki san gaggawa daga shedan ne. jinkiri kuma alkhairi ne ko yawa yar gari habiba dawa ka ji rabo ko habiba dawa yanzu muktar fi sabilillahi rashin adalcin da zaka yi min kenan du da auren bai fota ɗaya ba ka ce zaka yi min kishiya kudin ka da maganganun da ake cewa ni mai ya ce ni fa ban da matsala tsakanin da ke kuma zan ƙara auren nan ne ba wai dan na gaji da ke ko kuma ina da matsala da ke ba a'a zan yi shi ne kawai saboda bin umarnin mahaifiyata saboda kada in saba mata so biyu a jere ta zo tana fushi da ni wallahi tallahi ina hango aure na da kai ba zai jima ba saboda wallahi tallahi ba za ka kama habiba ka zauna a matsayin kishiyata ba wallahi ka ba muhibbat ya yake magana sai ka ce ba musulma ba ya za ki rika zargi cikin zato sabanin da ya samu tsakanin kike da habiba ba shi zai sa ya nuna cewa habiba ba ya kirki ba ce ina so ki yi haƙuri ki kwantar da hankalinki ki kuma lura da irin kwanciyar hankalin da mahaifiyata ta samu sanadin zuwan habiba gidan nan ka manta alƙawarin da kai min na cewa ba za ka ƙara min kishiya ba mu ba haƙuri zaki dan ni kaina wannan abin ya fi ƙarfi na ba mu da kuma wata mafita illa hakuri. ya fi kowa ji da gani yana tare da mai Allah yana tare da ke muhimma ke haƙuri zamana aure zaman ibada lahira zaki samu shaida ki haƙuri kin je muhimma ki haƙuri kin je muhimma Ana biyu nan fa ba ka cin abinci. Ta yana iya. Ina so in ɗan rage weight ne. Ko kuma mu ce me kenan? Ya kuma ta ne. Ben Selahattin. Okay. kika girkin nan kuwa? Ne, ni ne, me ce ka tambaya? Ka yi daɗi ko? Wa alaikum salam. Lafiya, ƙarfi. Habiba. Habiba hmm? abinci. bana sun na so ga yana yana shan wahala ya kamata in fidin ɗinka da kaina me haka wannan abu ko kyan gani kina wani fidin ɗinsa sai ka ce wani ƙaramin yaro dariya ma kake yi dariya kake saboda ta bata ni kaga matarka ta yi kyau ko dama ba ta sa huda ne shine yau na sa mata huda saboda ina so ta kara maka kwalliya ya ka ganta ta yi kyau ko maganin mai tsokana nan gashi nan kin yi tsokana kuma ya kare a kanki ya fi kowa ji da gani yana tare da mai haƙuri Allah yana tare da ke muhimma ki haƙuri zamana aure zaman iba Allah yana tare da ke zamana aure zaman ibada lahira zaki samu shaida ki haƙuri kin je muhibba ki haƙuri kin je muhibba ya fi kowa ji da gani yana tare da mai haƙuri Allah yana tare da ke muhimma ki haƙuri zamana aure zaman ibada lahira zaki samu shaida ki haƙuri kin je muhimma ki haƙuri kin je muhimma up will haba habiba ya za ki aje ni wajen kusan minti na ashirin ina jiran ki to ai na je gidan baki nan shi yasa na biyo ki na. eh akwai dan maganganun da zamu yi a cikin gida shi yasa na zo ɗaukar ki a'a kin ga dan girman Allah kar ki ƙara mu kar ki ƙara zaunar da ni a ina zuwanki ina zuwanki ina zuwanki ai a cikin ga oh kaga zo da Allah kaga wajen sai da kati can to da Allah je ka a baka katin MTN guda biyu ya fi kowa ji da gani yana tare da mai haƙuri Allah yana tare da ke kai kai zuwa zamana aure zaman ibada lahira zaki samu shaida ki haƙuri kin je muhibba ki haƙuri kin je muhibba viva. Ina ta kiranki a waya kuma kina ce min kina cikin gida har yanzu. Ai dama gurin kaza ne. To mu je ai dama ke nake jira. Ya fi kowa ji da gani yana tare da mai haƙuri. Allah yana tare da ke muhimma ki haƙuri zamana aure zaman ibada lahira zaki samu shaida ki haƙuri kin je muhimma ki haƙuri kin je muhimma fi kowa ji da gani yana tare da mai haƙuri Allah yana tare da ke muhimma ki haƙuri zamana aure zaman ibada Habiba ita ce masifa da bala'i da annoban cikin gidan nan. domin duk zargin da ake yi wa matata akan ita ce mayya ko kuma mai kan baka wallahi ba ita bace kuma habiba ce saboda jiya cikin dare mm, na ga habiba ta wuce ta jikin wannan aiki. da na leka sai na gan ita ce da kaya irin na matsafa ko kuma ce na yan bori waɗanda suke sabawa sannan na yi mafarki bayan na yi sallan asuba na kwanta bacci na yi mafarkin habiba tana aikata wani mummunan abu da irin waɗannan kayan da ke jikinta kuma da na je na samu habiba na same ta da irin waɗannan kayan da haka duk zargin da ake akan ta ba ita bace habiba ita ce haddasa na habiba habiba yaushe kika zama haka yaushe kika zama kuma kika shiga wata kungiyar da za ki jawo da bala'i a cikin zuri'a wallahi ba ni bace umma ban san komai ba wallahi ƙarya yake mun ba ni bace ni nake miki ƙarya wallahi ƙarya yake mun umma ba ni bace hajiya kin ga abin da na guda kenan na ce kar a bari habiba ta zo gidan nan kar a bari habiba ta zo gidan nan to ga abin da kai ka ku ƙara ce min habiba ni suna na kande kun manta matan da kuka je kuka binne ta da ranta ai dama na gaya mu. ba zan taba barin ahalin gidan nan su huta ba ƙarya kike kande ƙarya kike kande duk abubuwan da kika yi shekaru kusan ɗari biyu da suka wuce bai ishe ki ba wallahi ƙaryanki ƙaryanki ne kuma haka ne kaga shi yasa ce maka da auta ya biyo mu da ya taimaka mana dan gaskiya ni fa na gaji to ko auta ya biyo mu ko bai biyo mu ba gashi muna tafiya ba ai magana gajiyar tafiya ta ƙare tunda mun iso wurin kin ga can wannan ai rami ne kamar kushewa ba kama ba ce kushewar kici zamana aure zaman ibada kallanni da kyau ke ce za ki mutu yau din nan kuma zan binne ki a cikin ramin nan na ga miki kwarar kwatsa ƙarya kake ba hagu ni da kai tare za mu mutu kuma a rami ɗaya za a binne mu ai soyayya da ke tsakanin mu ya wuce ɗaya ya mutu ya bar ɗaya ke kande bari in gaya maki ni ba masoyinki ba ne ni ne babban makiyinki a duniya na gaya miki haba mai gida ya za ka kashe matarka wacce ka fi so uwar ɗanka ɗaya tal kuma na san ba za ka so ɗanka auta ya zama maraya ba ya zama wajibi ne in kashe ki saboda in ban kashe ki ba ke za ki kashe shi kamar yadda kika kashe yan uwansa ta yaya zan kashe ɗan da na fi so bayan na yi shekara da shekaru ina wahala da shi na tabbata in ban kashe ki ba wajibi ne ki kashe shi kamar yadda kika ɗauki mataki ga sauran 'yan uwansa na yi nadaman auren ki kande duk mace-macen da ake a cikin dangi bacin ke yake cinye su munafaka lalle yau zakara ya tono abin da za a kashe shi da shi tunda har ka gano ni mai ya yau kuma zan kashe ka don tare za mu mutu da kai Shi ne sakamakon mugayen ayyukan da kike shekara da shekaru kina aikatawa kar ka birne ni idan ka birne ni bar bushe zai la'ance ka akan wannan ɗanyen aikin munafuka duk yi ka ce mana yan uwa da abokan arziki sai dai ya la'ance ki ba ni ba ya fi yana tare da mai haƙuri Allah yana tare da ke muhimma ki haƙuri zamana aure zaman ibada lahira zaki samu shaida ki haƙuri kin je muhimma ki haƙuri kin je muhimma kin daɗe baki dawo ba sai dai ki ci kanki ba ni ba ƙarya take kawo babu wani aljani aljinin ne shekara ɗari biyu za su yi ta bibiyan ya fi kowa ji da gani yana tare da mai haƙuri Allah yana tare da ke muhimma ke haƙuri aure zaman ibada lahira zaki samu shaida ki haƙuri kin ji muhimma ki haƙuri je muhimma kowa da gani yana tare da mai Allah yana tare da ke muhimma ki haƙuri zamana aure zaman ibada lahira zaki Habiba. Na'am kawo. Ki haƙuri. Kuma me yake faruwa da ni? Me ya same ni? Kande ta fita. Ta fita. Kande? ce ce kan da kuma umma ki kwantar da hankalinki zan maki bayani ku dawo ku zauna Kande ta fita in Allah ya da ba za ta sake dawowa ba. Allah ya sa. Allah ya sa. Abin da nake so in sanar da ku. shi ɗan adam allah kan jarabce shi ta kowane fanni to mu ɗauka wannan abin da ya faru allah ya jarabce mu ne da fatan kuma mun ci wannan jarabawa sannan ina daɗa sanar da ku addininmu ya ba mu tsari yadda duk za zama da addu'o'i abubuwan duk da za mu yi in mun samu kanmu a cikin wata matsala. Muka rike addini gam-gam muka rike abin da Allah ya ce a yi duk abin da Allah ya saukar za a ga sauƙin shi ita wannan aljana mai suna Kande. baka aljana ne wanda take akan kakanninmu sama da shekara 150 da suka wuce ta ta haddasa fitintinu a wancan lokaci to kuma yanzu ta dawo ta shiga habiba ta haddasa wa'annan rudani ina sanar da ku habiba ba maiya ba ce wannan aljana kande da ta shige ta ita ta haddasa wa'annan rudani inda muka samu kanmu to amma alhamdulillah addu'o'i da muka yi ta kasar dina na Qur'ani sai a samu wani in ƙara in yi ta ji na an daina jin wani kiɗa a gidan nan. Yau duk sai a kwashe na su shata ban da suke ke. Duk ba za a ji ƙara jin su ba ma a gidan nan. To alhamdulillah. Dama can ina ta ƙoƙarin in fahimtar da ke turban gaskiya sai na ga kin sa jerin oos ne amma sai dai ba a siga da likaf dole sai kin bude kin ganki kin ganki me yasa sai bi dai dokan gida na ne aka tsari mu sai ka ganka ka ganka tikuna sai ka ba ka dama ka sige ashe dai kamalar ya mace ba ga sanya hijabi kawai take ba ta yi mummunan ƙarshe ta tafka abin kunyar da ba zato ba tsammani yayanta sun rikice kunya da nadamar haihuwarta ta lullube su a tsananta bincike da Allah kadai ya so tsotso ne kamar manaja abatullah ah, ni ta ba ta mutu a hotel a iskan shi ba gaskiya baka kyauta ba kina kana damuwa tunda ba kai ka kashe ta ba kudan abokinka ne Allah ta kace sarai da kai cewa Allah ya mata rasuwa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un abatullah ah, an samu gawarta ne a sababa hotel ba na taɓa tsammanin a matallata je hotel ina tsammanin wuta a makera sai ga ta a masaka a matulla a saitaccen shirin kamfanin family investment limited ya Allah ban san me yasa karshen amatan layi ya zo a haka ba ta mutu a wulakance amatan layi ya Allah baiwar ka ce mai yawan tsallar dare mai yawan azumi mai umarni da kyawawan ayyuka mai hani da munana mai yafiya mai yawaita neman ilimin addini ya Allah <laughs> Allah na roƙe ka Allah Allah ka bada min basira da hikimar da ke cikin wanda al'amari kafin in mutu ya Allah na roƙe ka amma wallahi baka da imani baka da tausayi ai na riga na gaya maka dalili na wannan dalili ne Allah bai aya haka dole ne a yi haka na san yayi sakaci ba za mu tabbatar da cewa sakaci ba sai mun tafi da shi wallahi kira sai ni mai sifa shut up let's go laifi duk na kora ne amma ban da satar maɗi a matulla ita ba ta mun tarbiyyar yarinya ga ta nan dai ta dauke min yarinya suka je saka can aka je aka shi min yarinya to sai ki tafi can ku je ku dauki gawar yarinyar ku je ku bune ta a gidanku irin wannan tijara da kake yi mana akan gawar yarinyar da ko ne ta ba ai ba tsakanina da kai malam Allah ya isa tsakaninka da Ahmad Allah Allah ya yi zama tuke maka ba. Ni ne zan muku Allah ya isa a gaban jama'a gaba ɗaya ga su duk duniya kowa ya ji ni zan muku Allah ya isa. Ni ma ɗan Najeriya ne ina da haƙƙi. Ko ita ce na ji ana labari a inda rana. Ita ce. Amatulla. Amatulla baiwar Allah. Labari da tsarawa Ibrahim Burnewa. Shiryawa Sani mai iyali. Mataimakin mai shiryawa Abubakar karamin su babban su ba da umarni a Likum Tax. Abubuwan da kowa. kira ta da kyautar Allah ya zama wajibi a yi mata sira a fito da ita mu yi mata sallah mu raka ta to ba za shiga da ita ba baba sai an yi wa amatalla sallah a gidan nan ba za a yi ba baba idan ba a yi mata ba zan kona gidan nan dan Allah ka zo kona min gida baba wallahi ko za mu kokuwa da kai sai na shiga gidan nan mu sallama da la Allah sarki amatullah Allah sarki tare mu a kasuwa zama na aure zaman ibada lahira zaki samu shaida ki haƙuri